بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يو أشرين بشدة قوات الربيع الآخر هجرات الربو دا دريه دا أربعين دا بوكي كما شاتوكس قوات قوم شكات الربو بيو دا أشرين دا بيرتين ميلادية زامي درسي نتري دا أربعين دا بيو أتكين درسمنا أصول الفقه أتكين مراكز السعود da sharhinsa nasrul wurud na Sheikh Abdullah Shintiti da kuma na Sheikh al a Ash-Shintiti rahmatullahi alayhi ma muna cikin kitabul qiyas yau za mu tashi al-illa mabhasin al-illa na'am rukuni na karshe na hudu ajini hal wasfu jarha illata hukmun inda kulli man dara بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نعم يقول المصنف رحمه الله العلة نعم المصنف يتي العلة يعني وانا شيني مبحث انت وانا يكي شيني أوسع مظاهر القياس شي يفو كومي يلوى شي يفو كومي يوى kuma shi ya fi komai muhimmanci a fannin usulul eh, saboda ta fuskarsa ne kuskure da yawa yake shiga a cikin hukunce-hukunce saboda haka maurijin tarje sau da yawa yana dogara ne a wannan babin kusan don haka ne ma ga kamar shi malamin mu Sheikh Ahmad Mahmud Abdul Wahab ya rubuta Masalikul Ta'lil ko abun nan Masalikul Illa wanda injiniya Sidi yi share to kafin shi Imam Imam Al-Ghazali shi ma yayi ifradin wannan bil ta'alif, yayi yayi ta'lifi mufradi Shifa'ul Ghalil fi Masalikul Ta'lil hmm, Shifa'ul Ghalil ba Shifa'ul Ghalil na Ibn Al-Qayyim ba wanda yi shi akan akan kan kaddara ne a kan yayi shi imamul ghazali kafin shi ya yi shi shifa'ul ghalil fi masaliki ta'lil masalikul illa wanda yake juri'i ne yadda ake fitar da illa ba baki ɗaya ba duk da yake dai a cikin mukaddimar tasa ya maganganu masu tsawo akan sauran arkan na qiyas sannan kuma daga karshe ya mayar da shi a kan hannun alkalil wanda za mu zo gare shi insha Allah Allah ya taimake mu na'am wani rukunin rabi min arkan qiyas na'am ita illa ita ce rukuni na hudu daga cikin rukunan kiyasi dole sai da ita a cikin kiyasi in ba illa babu kiyasi. wa asalin al illa a lugar larabci al'aradul mu'affir wato abin da yake bujurowa kuma yake tasiri ba wanda yake tabbatacce ba zuwa yake amma kuma in yazo zai yi tasiri na'am kamar illan mara lafiya kaga ai rashin lafiya zuwa yake kuma in yazo yana tasiri zai tasiri hmm. wani lokaci ma akan ba akan sake ta da ma'anar abin da yake janyowa a aiki abin da yake tayarwa a aiki abin da yake kira a aiki kamar faɗinka illatu mahabbati li fulanin ilmuhu wa tuqa ce illar soyayya ta gawa ne iliminsa da tsoron Allah sa kaga illa a nan wajen ai adda'i wato abin da ya zaburar da ni ya jani ya zuwa ga kaunarsa na ina kaunarsa iliminsa da tsoron allansa to kaga sai ya ce illar wannan eh, ai wani lokaci haushin aka faɗa sai ya ce to illa ne wannan <laughs> shi sai ya ɗauka cewa illa da ake nufi wato wani abu mara kyau <laughs> eh, alhali kuwa a larabci su abin da suke nufi abin da ya janyo ka kai abu hmm. وربما أطلقت على ما يعوق دون الشيء kai wani lokaci ma ana sakin ma'anarta akan abin da yake hana samuwar wani abu abin da yake ha'ik mai hanawa eh. himas ne najin bikasar ilha eh, eh, himas ibn qais al-bakri yana daga cikin ba sani ba ni tsamanin ya musulunta ba don ban gatar jamarsa ba a cikin kutubur rijal amma yana daga cikin yana daga cikin sanadid quraish lokacin fathu makka mm, shine yake ce ma matarsa ga yana gyaran makami yake cewa take cewa me zakai da shi yake cewa zai yaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda suka zo tare da shi sai ta ce mata shi fa sha'anin Muhammad ba wanda zai iya masa sai shi to ni ne miki alkawari zan hidimtar da su gare ki za su zama bayi wato zai yaki ya kamo su har su zama eh. hmm. <laughs> to hadimanta to shine a cikin cika bakin nasa sai yake gaya mata wannan baitin duk yana cikin siratu ibn hisham da ibn isaac da sauransu na'am إن in yuqbilu na iqbal إن يقبل اليوم فما لي علة فما لي علة فما لي علة نعم هذا سلاح كامل وإلا وقع وذو غرارين سريع السلة إن يقبل اليوم إن سكا فسكنتو أيو فما لي إلا باب الذي حناني باب أبو, باب أبو مي حنا وغريني to kun ga shine mushahid din ai ya uku ba abinda zai hana ni ba abinda zai hana ni wato ya far musu hada silahun ga makami na kamilun cikakke wa illa sannan kuma ga ga harbata wato a wasu girgajeren mashi mm. wa zo giraraini sari'u sallah ga kuma takobi na mai kaifi biyu gaba da baya duk kaifi ne Sari'u sallah mai saurin zarewa cika baki wanda karshe ne suka yi na'am to wannan kun ya ambata mana salatu ma'ani lugawiyya ga al'illa ma'anar farko shine al'arab al-mu'assir na biyu adda'i lil amr na uku kuma ma ya uku dona shai to amma a ciki wanne ne yake da munasaba da ma'anarta a cikin usulul fiqh al'arab al-mu'assir da kuma adda'i ila al-amr mm, amma ma'ana ta uku ba ta da munasaba shi yasa ma ina jin shi Sheikh Abdullah a cikin Nashrul Wunud a cikin Nashrul Bunud bai ambace ta ba ko ko da yake shi ya ambaci wata kuma da yake ma ba ta da ma'ana shine al-alal wa minhu al al'alal ba'adan nahal shine maimaita sha bayan ka sha na farko ka shi ta haga ba ta da ma'ana ba ta da alaka da illa ta usul fiqh shine sai yace ma'khudatun min illati al-marid allati tu'athiru fihi adatan wa min ad-dawa'i ila shay kaga abubuwa guda biyu ya fada taqulu illatu ikrami zaidin li amrin ilmuhu ومن التكرار أي مأخوذة من التكرار ومنه العلل بالتحريك للشرب بعد النحل نعم وفي الاصطلاح وفي الاصطلاح أتكين أرم أتكين زوران جمع لما أصول الفقه كوا عرفها المؤلف بقوله تشيء المؤلف شيخ الشنقيطي عبد الله الله يمسى رحمه يا يا تعريف انت دفت انسان ومؤرف الحكم بوضع الشارعي الحكم mai sanar da hukunci wato ita illa ita ce abin da yake sanar da hukunci bi wad'i shari'i da ajiyewar mai kafa shari'a wato ba wai da kashin kansa ba a shari'u shi ya sanya shi ya zamanto mai arrafar da hukunci wal hukmu sabitun biha kuma hukunci da illar yake tambata fattabi'i ka bi wannan ka'ida ka bi wannan ta'arifi eh, wato mu'arriful hukum bi wad'i shari'i wal hukmu sabitun biha hmm. shine yani na'am an al'illatu fil istilah hiya al-wasf al-mu'arrif lil hukmi bi wad'i shari'i wato illa a cikin al'istila shine sifa mai sanarwa ga hukunci bi wad'i shari'i da sanyawar mai shari'a gare ta ta zamanto ita ce mai sanar da samuwar hukunci kal iskar kamar maye domin shi al-iskar ai dama ya kasance saman mene a cikin giya ko ولم يدل وجوده على تهريمها حتى جعله صاحب الشرع إلة في تهريمها أما كفن شوار سينا تكنجيا samuwarsa bai nuni akan haramcin giya ba har sai da shari'a ta sanya shi ya zamanto shine illar haramcin giya ko ba haka ba saboda haka ba a kashin kansa ne ya zamanto ya sanar da hukuncin ba shari'a ce ta sanya shi zamanto ta sanya illa ta zamanto mai mai samar da hukunci mai sanar da hukunci mm. faɗinsa kuma da yace ce wal hukmu sabitun biha shi hukunci yana tabbata ne biha da illa ya zuwa karshen baitin yana nufi cewa hukuncin al'asul allazi huwa shine ar-ruknul awwal ko mm. hukuncin shi asalin wanda ake gina kiyasa wanda ake yin kiyasin a kansa sabitun bil illa yana tabbata ne da illa ya tabbata ne da illa ba da nassin da ya tabbatar da hukuncin ba a kan bisa abin da waɗansu malaman malikiya da malaman shafi'iya suka inganta da shi saɓanin hanafiya su masu faɗi cewa inna subutal hukumi bin nafsi tabbatar hukunci tabbatar hukunci da nafsi ne kamar wato su sai su ce tabbatar hukuncin haramcin giya da nassin da ya haramta ta shine ya tabbatar da hukunci ba da illar ba eh. li'annahu al-mufid li'annahu al-mufid lahu domin shi nassin shine yake ba da fa'ida ga hukuncin hmm? ko ba haka ba inda ba don hukuncin inda ba don fajita ne buhu la'allakum tuflihun ai ba za mu san cewa an haramta hukuncin giya shine haramun ba akwai wanda suka yi kokari fi taufiki tsakanin kaunin guda biyu nan ya dan ishara gare shi amma ba za mu shiga cikin wannan ba hmm. hululu a cikin a cikin jam'ul jawami na'am وأجاب القائلون بأنه العلة to waɗanda suka ce kun ga can ya faɗi ƙaulin hanafiya da dalilinsu su yace li annahu al mufidu lahu cewa shi nassin shine yake bada fa'idar hukuncin ko ba haka ba shi nassin da ya yazo shine yake bada fa'idar hukuncin kamar fajitani buhu kaga shine bada fa'idar haramcin shan giya eh, eh. to wannan kaga ya faɗi har dalilin to amma su ba'd al-hanafiyya ba'd al-shafi'iyya wal malikiyya bai faɗi menene hujjar su ba to shine ya kawo yace wa ajaba al-qa'ilun bi annahu al-illa masu cewa abin da yake sanar da hukunci shine illa sai suka bada jawabi بأن النص لم يفد الحكم بقيد كونه محلا بقيد كون محله أصلا يقاس عليه sai suka ce to ai shi nassi bai ba da fa'idar hukunci ba da kaidin kasancewar mahallinsa asali ne da za a kiyasi a kansa shi kawai ya ce ya ba da hukuncin haramci amma bai ba da hukuncin cewa shi asali ne da za a kiyasi a kansa ba abinda ya ba da cewa shi asali ne da za a kiyasi a kansa illa ce <laughs> ba nafsin ba ne <laughs> to kuma mu a babin kiyasi a cikin wannan ne wal ne abin da zai bada wannan fa'idar cewa shin wannan asal ne ko ba asal bane abin da ya tabbatar da cewa shi wannan asali ne Shi ne al'illa ba abin nan ba nassi ba hmm. <laughs> wal kalamu fi khususi dalika wal mufidu lahu magana a cikin keɓantaccen wannan wato shi ne kasancewarsa asali da za yi kiyasi a kansa wal mufidu lahu mai kuma ba da fa'ida a kansa al'illa shine illa hmm. wannan shine labarin domin ita illa ahsan eh, domin ita illa ita ce man mansha'ut ta'diya ita ce take farar da ƙetarewar hukunci zuwa ga waninsa wa al-muhaqqiqatu lil qiyas kuma waje take tabbatar da yin qiyasi hmm. domin inda kamar a ce yanzu kamar auqatus salawat tunda babu illa da take maqulatul ma'ana da muka sani me yasa a sallah azhar take lokacin zawal kaga nan wajen ai kaga tunda babu illa kaga babu zancen kiyasi babu zancen kiyasi ko adadin raka'at duk waɗannan da yake abubuwa ne waɗanda suke ghair maqulatul ma'ana ba su da illa kaga ba za a ce ba za su babu zancen at babu zancen kuma tabbatar da kiyasi akan su na'am to ga bayanin sai ce bayanin wannan cewa ita illa tana sanar da kasancewar hukunci an rataya shi da an rataya shi da ita ne hmm. hatta idza wujida fi mahallin akhar hatta yadda idan aka same ta a wani mahallin daban sai hukuncin ya tabbata a wannan mahallin har wa yau shi ku nassi yana sanar da hukunci ne ba tare da tsokaci ga wannan ba tare da kallon wannan ba kawai haramun ce giya haramun ce giya amma kan cewar abin da sa ta zamanto haramun in ta je wani wajen wannan hukuncin ma zai tabbata nassi bai nuna haka ba ai ka sa aka yi kiyasi ko ba haka ba <laughs> na'am falaisa mu'arrifain li shay'in wahid min jihatin wahida saboda haka da nassin da illa ba masu sanarwa ba ne ga abu guda ɗaya ta jiha ɗaya duk suna sanar da hukunci amma shi nassi yana sanar da hukunci ne ba tare da dubi a kan cewar wannan hukuncin yana ketarewa ya zuwa ga wani muhalli ba ita ko illa tana sanar da hukunci ne da kaidin cewar wannan hukuncin yana tsallakawa ya zuwa ga duk wani abu inda duk aka same ta sau da haka ita take sanar da hukuncin kenan cewa kamar yadda yake ta sanar da hukuncin asal hukunci a cikin asali saboda tana cikinsa haka nan ta sanar da hukunci a cikin fara'i saboda tana cikinsa na'am wal ba ita ce ma take tabbatar da yiwuwar yin kiyasin ma mm. eh. na'am shi ku ga nassi bai ishara ga nabi ba na'am shi ne a suke faɗin a ƙa'idar alhukmu ya duru ma al'illati wujudan wa adama shi hukunci yana kewayewa da illarsa a samuwarsa da rashinsa inda duk illar ta samu hukuncin ya samu inda duk illar ta kau hukuncin ya kau saboda kaga ta yi karfin a ce ita ce mai sanar da hukuncin kenan eh, mun yi ta'assubanci malikiyar mu ba <laughs> na'am na'am Eh. Eh. wai abun da yake sa maye kuma ba giya ba amma wani karfinsa shi ba zai sa shi maye ba eh, to amma duk karfinsa in ya sha masaki in ya sha da yawa zai sa shi maye in dai ɗabi'ar samaye ne to ai shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram wanda mai yawan sa ya sanya maye to karamin sa ma mai haramun ne hmm. eh. Eh. Eh? ba ne eh kamar ba ne hmm. akwai abubuwa wanda suke shi yasa ɗin ai shi yasa aka ce to wannan tasmiyatu shari'in cewa tunda dai muskir ne tunda mai sanya maye ne to ya zama giya ya zama amma ba sunansa giya ba amma ba sunansa giya ba lokatan lokatan ba sunansa giya ba tura ce in ko tsini tsini ne amma tunda ya zamanto mai iskar to ya zamanto khamr ta hmm. kira ai ba za a kira shi ba za a kira shi giya ba eh ba da littaf za a kira shi giya ba a lugatan sai dai a ce wannan fi hukumil khamr eh, hukuman na'am medical eh. ko mutanen da suke da saboda halittarsu abu normal ne misali in aka kawo shi nan kashi tasari in ba za su sha shi lafiya kalau mm. to amma su zai ba su opposite reaction din abin da ake abin da medically a uh, pharmaco a uh, pharmacokinetic abin nan a toxicology zama misali magani ne da za a sha saboda uh, kawai a samu waraka amma su suka sha zai ba su abin da ake ce mai euphoria kuma su isolated ba to ai euphoria ba euphoria ba iskar ba ne euphoria tsananin farin ciki ne a euphoria ba ta ai wato a wata ran Allah yadda zamu karanta zamu karanta ka'idar al-furuq da al-qarafi ya kawo al-farq bayna al-iskar wal iqtar wal al-iskar wal iftar muftir بين المسكر wal والمفسد duk suna tasiri a kan hankali amma wanne ne haramun wanne ne ba haramun ba alkarafi ya kawo wannan ka'idar eh tintini na na taba yin muku isharar gare ta ko a tintini ya kawo kore tintini yana nan a cikin alfuruk alfuruk na karafi zai kyau wata ran mu karanta ta insha Allah insha Allah من دري فهموا هي قواعد بقى قواعد الأحكام في مسالك شنو يعني كيف رأي نئذ بن عبد السلام لا من دري فهموا بقى آه حبا حبا اتق الله <laughs> انا بقى ان شاء الله ko kuma na ko aka samu wata asabar din eh to ga imam bukhari na yana fada me yake cewa eh shine ai shi muke magana imam bukhari wai so muke kafa dama ai lokacin christmas muke yi to so muke kafin christmas mu samu wani mu samu session daya samu wata asabar da lahadi din na mu gaba an ramma wa ba ba'dhum uh, sashin malamai ya ce ma'anar wannan magana cewa idan aka hararo nassin to sai a san hukunci sannan idan aka hararo illar to wannan sai ya sanya a ya sake wani sabon waige ya zuwa ga hukuncin shi ne da kuma sanin kasancewar mahallin wannan hukuncin asali ne za a kiyasi a kansa to kaga waɗannan majmu'in wannan da sanarwar hukuncin da nafsi yake yi da kuma hararon illar da ake yi hadawar wannan bin minal illa daga illar da ake samu to wannan shine abin da suke nufi da cewa ita illa tana ba da fa'idar sanin hukuncin al'asul amma ba mutlakan ba da ƙaidi ƙaidin shine kasancewar mahallin hukuncin asali ne da za a iya yin kiyasi a kansa shi ne abinda ita illa take sanarwa eh, eh, wanda yake ba maƙulul ma'ana ba kaga ba ta sanar da shi cewa shi aslan ne ya kwaso alaihi ba na'am na'am suna cewa kamar alhamur din mm. kullu ma kamar al'akala mm. kawo ya da cikin kwanci ba don su yi bayi da wuri ya da zai kyau da shi ne akwai iskara mm. babu illa ma'ana kullu ma kamar al'akala kawo shi ba don nan ka ɗauki in ka ɗauki in ka ɗauki kan cewar in ka ɗauki a kan cewar aslan cewa shi alhamur ɗin jinsi ne sau da haka in ka ɗauke shi a matsayin jins jinsi na dukkan abin da yake sanya maye ya rufe tunani na hankali to sai ka ce babu bukatar kiyasi a kan wannan kowanne daga cikin wannan a kawai hukumul asul shamilun lahu bi asalin wad'i da asalin wad'in babu zancen kiyasi hmm? to amma wannan kaga zai koma kuma magana eh shine maganar ka kullu muskirin khamrin to amma kuma ai mun sani kan cewar wajen ta'riful alhamr ai anan wajen dole akwai alhaqiqan lugawiyya akwai alhaqiqan urfiyya hmm? alhaqiqan lugawiyya ma su cewa suka yi ma su alhamr shine kawai da aka yi ta aka tato ta daga inibi da dabino ita ce kawai giya abinda aka yi brewing dinsa daga inibi da giya a da dabino su kenan saboda haka banda su burkutu eh, sun fita saboda haka su sai dai su shiga bilkiya amma bi asalin wada ba su shiga ba hmm. ba su shiga ba hmm. amma wannan na ganin abin nan ne wani natija wahida hmm. sai dai kawai saboda wannan ah, wasa kwakwalwar malaman usul ya sa suke ake kawo wannan inda eh, bai san ko bai san da ba ba su ba haka ne eh, <laughs> na'am na'am wasu habil ba'azi mastubina min mm-hmm. siwa ba'azi mukallafina wa wasu habil ba'azi mastubina sifanta illa da cewa ita ce alba'is wato abinda ya sa aka abinda ya dalilin da ya sa aka assasa hukunci ita ce illar da ta sanya a shari'u ya yi hukuncin mastubina wannan ba abu ne wanda yake an bayyana shi ba mastubina minhu afon mastubina minhu abinda ake fahimta daga wannan ba wani abu bane siwa ba'sil mukallafina ba komai bane face wato ita ce take zaburar da almukallafin fi aiki da hukunci ba wai dali wato da Allah ya haramta giya ba wai dan saboda iskar din bane dalilin da yasa yayi dan kai haka sai ka ce Allah yana hukunci bisa wani abu wanda yake mai bujurowa to kama yadda Allah mabukaci kenan tunda ya bukaci wannan saboda haka da aka ce ita ce mai sanyawa hukuncin ya tabbata ai ma'ana abin da yake sanya almukallafun su yi aiki da wannan hukuncin saboda samuwar wannan hikimar don su san mai hikimar aikin hmm? to wannan matsala ce ta aƙida da suka mayar da ita shin af'alullahi hal hiya mu'allala aw mu'allala ayyukan Allah suna da illa ko ba su da illa ayyukan Allah suna da illa ko ba su da illa a ya kamata a cikin an sa wannan ba abinda muka fara ba kenan a cikin kawa'idul ahkam kawa'idul ahkam da muka yi magana sai yanzu ba abinda muka fara ba kenan cewa Allah dukkan ayyukan Allah rataye suke da hikima yana yin abu domin hikima ba don bukata ba ba wai don cewa yana bukatar yin wannan ba don saboda shi sifarsa shine alhakim yana sanya komai a bigiransa hmm? saboda haka ya ce mu yi sallah domin tana za ta hana mu alfasha da munkari eh hikima ce ba wai kan cewar yana da iko ya yi wani abin da ya samu mai wani abin daban wanda yake zai hana mu alfasha da munkari amma hikimarsa ya sanya wannan shine tsarinsa da haka hukunce hukuncen Allah mu'allala kuma abinda ash-shatibi yayi taqrir kenan a farkon al-muwafaqat wanda shine a wannan aiki ne asalin ilmu maqasid shari'a cewa shari'a tana da maqasid tana da manufofi na hukunce hukunci dukkan hukunci na Allah yana da manufa wannan cewa Allah yana da manufa ba a mayar da Allah mabukaci ba hmm. bal tabbatar da sifar ce ta cewa shine al-hakim na'am na mu karanta amma bai yi tsaro a daga cikin sa ba da zurfi amma ya dan yi ishara a cikin sharhin naga na'am yana nufi cewa sifantawar malaman usul da suka yi na illa da cewa ita ce alba'as abinda take zaburarwa take tayarwa ai abu ai sanya mata suna da suka yi akan cewa ita ba'is ce mai sanya ai abu to ba abin da ya bayyana daga تبعث المكلف كو cewa ba lam yadhhar minhu ba abin da ya bayyana daga wannan magana tasu illa anna ma'ana zalika cewa ma'anar wannan maganar ma'ana zalika alba'ath cewa wannan zaburarwar wannan tayarwar kan yi aiki annaha mushtamilatun ala hikma cewa ita illa ta kunshi wata hikima tab'atul mukallafi ala al-imtisal da take tayar da da take zaburar da shi al ya zuwa ga yin aiki da wannan hukuncin da aka gaya masa wato shine kadai ma'ana ka san dukkan illa ta kunshi hikima to hikimar in aka ce in aka ce illa ita ce ta sanya hukuncin ya tabbata ba wai ita ta sanya hukuncin ya tabbata ba ba ita ce ta sa Allah ya tabbatar da hukuncin ba abinda ake nufi ta kunshi hikimar da za ta sanya almukallaf ya yi aiki da wannan hukuncin saboda ya fahimci ga hikimar yin wannan hmm? wato a hikimar gudar giya shine saboda tana rufe tunanin hankali hikimar yin sallah saboda za ta hana shi alfasha wal munkar wa haka ba walam yastajizu an yuqal basu su malaman usul ba su halatta a ce innaha ba'ifatun lishari' ala cewa ita ce ta sanya a shariu ya shar'anta hukuncin ba domin kace haka ce nan akwai abu wanda yake sa Allah ya abu <laughs> Domin ayyukan Allah Ta'ala ba a bayyana illolinsu bil تعالى da manufofi. a ce manufar wannan shine kaza wani Allah ya haka ne saboda manufar Allah ita ce kaza mhm. wa qailu hadha alqawl yara to me fadan wannan kaulin kaga hikaya yake wannan shine kaulin asha'ira me fadan wannan kaulin yana gani anna kauna af'alihi mu'allala cewa kasancewar ayyukan Allah ana tabbatar musu da illa naqsan. wannan yana kunsar tawaya domin shi ita manufa Al-gharab manufa kamar wato cikawa ne ga ma'abucin wannan manufar in yana da manufar yin wani abu in bai same ta ba bai cika ba kenan saboda haka wani ya nuna yana da nakasu tun daga shi har yana da wata manufa wannan manufar bukata ce an gane dokta <laughs> eh sai wasu ayoyi a karantun abin nan dina suka nuna to ai shine duk abin suka kawo kenan ai di illar kenan ai abin da shafi ya zubo musu kenan eh. <laughs> amma su waɗannan waɗansu malaman usul ne eh waɗanda suka shiga a cikin a a a waɗanda suka zurfafa a cikin ilmul kalam eh, suke kawo waɗannan maganganu eh suna so su cewa suke yi wannan ba maksad ne ba nufin ba wai ne garadin Allah ba a'a Allah ya hukunta cewar wannan hukunci zai samu in wannan illar ta samu ya zartar in illar ta samu za a tabbatar da hukunci ba wai cewa saboda wannan illar ne ba ya ce to ga ai wannan hukunci saboda haka la'alla kaga ba sa fassara la'alla litta'alil la'allakum tattaqun ba sa fassara ta shine aqibatu zalika tattaqu eh, ai bi manzilati tahqiq eh to amma wannan in aka dauke ta ta babun ta'lil hmm, tana nuna kan cewar wato in kuka yi wannan za ku samu takwa wallazi yazhar wallazi yazhar to abinda zai bayyana wallahu ta'ala a'lam kuma Allah ta'ala shine mafi sani anna af'alallahi wa tashri'ahu cewa ayyukan Allah da shari'o'in Allah lam yakhlu shay'un minha an hikmatin baligha ba wani ba ɗaya daga cikin su da ya wofinta ga hikima ga barin hikima mai isa matuka lakin hikam sai dai hikimomi almustamila alaiha wadda ilalu shar'i shar'i sai dai wato hikimomi wanda illolin shari'a wanda suka wanda illolin shari'a suka kunsu a cikin dukkan abin da ke cikinsu na maslaha gabaki ɗayan su yana koma ne zuwa ga halitta wallahu shi ko Allah ta'ala mawadaci ne da zatinsa. wadata wadda take mutlaqa ba ta da da kaidi da komai gabarin komai kowane abu kuma mabukaci ne zuwa gare shi wato Allah ya sanya wannan saboda masalih din mukallafi cewa Allah a cikin iliminsa da hikimarsa ya san in suka yi wannan akwai maslaha gare su to wannan sai a kuma Allah ne yake bukatar wannan sai a ce a wannan manufar Allah ce yana da bukatar yin wannan to wannan shine a takaice dan yi raddi ga wannan maganar na na masu ilmul kalam <laughs> بالدفع والرفع أو نعم eh Allah ya riga ya bashi dan an yi ne dan a bude mana kofar samun lada ga alkhairi haka ne na'am na'am الدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين تو ita illa wato ita sifar da take wadda take tabbatar da illa lidaf'i domin ijewa warrafi ko kuma ɗaukewa awil amraini ko kuma al'amuran guda biyu ijewa da ɗaukewa wajibatu zuhuri wajibi ne ya zamanto mai bayyana ce duna maini ba tare da wani ƙarya ba wato dole ne ta zamanto a bayyana take kuma za ta iya zamantowa liddaf'i warrafi awil amraini ga gashi na zai yi bayanin abin da yake nufi yana nufi cewa sifa wadda ake tabbatar da ita a matsayin illa zai iya zamantowa mai hana wani hukuncin don haka a lokacin nan to sai ya zamanto shi sifar wanda ke ita ce illa kaso uku ne wanda yake ijewa kuma ya ɗauke to wannan shi ake ce masa mani'ud dawami wal ibtida yana hana dawama yana hana faruwa hmm. da kuma mai ijewa kadai shine mai hana faruwar hukunci akwai kuma wanda yake daukewa kadai shi kuma shine mai hana mai hana dawama yanzu kaga kamar ah, yanzu kaga kamar a ah, ah, kamar haila hmm? kaga tana hana fara sallah ko ibtida kaga dafi'un ce mace tana haila ba za ta yi sallah ba kuma rafi'un ce tana cikin sallah in haila ta zo za ta hana dawamar sallah dole ta yi sallama hmm? ko ba haka ba akwai kuma abin da yake shi kawai yana hana farawa ne amma baya hana baya hana dawwama farawa kawai yake hanawa wani ne misalinsa hmm? aikin haji azumi ba a ga wata ba ba ya aka ya zama haka ya hana a fara azumi mhm. to daga lokacin da kuma aka fara Ah. ai aka ga wata ah. sannan kuma baya hana ai yana hana ta goma a ah, to ai wancan ganin watan ai na shawwal ne daban ne ai wani ne ganin watan ba nafsun ganin watan da ya hana ba na fa eh. rashin ganin wata ya hana a fara azumi to sannan kuma idan azumin ya bayyana kuma wato baya baya tabbatar da wanzuwarsa saboda na lokaci baya tabbatar da azar to rashin ganin wata yana hana a fara azumi to rashin ganin wata yana hana dawwaman azumi in ana cikin yi to sai amma za a yi wannan ma yayo ai ba zai yiwu ba misalin ba zai shiga ba a cikin wannan misalin da suke kawa a listibra istibra istibra mace in tana istibra'i wannan yana hana a ɗaura aure a kanta a ɗaura mata aure ko in tana istibra'i to amma idan istibra'i yayi yi tsuru'i a cikin aure yana hana da wamasa, kamar mace tana gidan mijinta sai aka yi mata fyaɗe sai aka yi mata fyaɗe ba sai ta yi istibra'i ba saboda kare zamanto akwai illar cewa ta ɗauki ciki ya sadu da ita tana da cikin wani ka gani istibra'i bai hana dawaman aure ba amma ya hana fara aure an fahimta? to sannan sai kuma akwai wanda yake hana dawama amma baya hana farawa ko? shi kuma wanne ne? shayarwa idan mutum biyu ah. a farko sun yi aure ah. to kuma daga baya ta bayyana sun sha nono daga guri daya ah. a bayyanar da sai daga baya na cewa sun sha nono daga guri daya yana sun ka aura sai eh. hana shi ci gaba eh, to amma shi dai shayarwar hmm. in aka samu shayarwar eh. ba za ta hana farfara inda aka shayar ai za ta hana farawa ba za a ɗora ba haka zalika shayarwar hmm. idan ana cikin aure ta hana dawwamarsa ko ba haka ba kamar misalin da suke kawowa kamar mutum a je a aura masa mai shan nono yare wadda ba ta kai yaye ba sai a ɗora masa aure ana yi ko sai a ɗora masa aure kagan aka ɗora masa aure da ita sai mahaifiyarsa ta je ta shayar da ita wannan auren ba dole ya warware ba Ka zama to yar uwarsa minar raba. sau da ka shi ma ga yana hana ibtida yana hana dawwama amma wani ne yake hana dawwama amma baya hana ibtida yar uwar mata eh ba zai wuce da ba <laughs> yana hana dawama baya hana ibtida eh eh ya hana dawamar ne ya hana dawamar yin dawafi eh to amma amma amma haila din in ta zo da ruwa za ta hana fara dawafi ma Eh? mu koma akwai wannan gashi ne yake wa taqaddamat amsalatuha inda qawlil muallif bimani in yamna'u lid wami. ina yake bimani in yamna'u lid wami walibtida awakhir a aqsami aksami. aw awwalin faqad ala nizai ka tawli lil-istibra kat-tawli lil-istibra'i war-raba'i to ka gani yace mani'ul ibtida'i wad-dawam karraba shayarwa fa innahu yamna'u min ibtida'i al-aqd kama yamna'u min min ad-dawami alayhi idza tara'a alayhi ka gani shayarwa yana hana fara daura aure kuma in zo yana hana ci gaban sa asani mani'ul ibtida wanda yake hana farawa kadai dunar dawam wa muraduhu bi qawlihi أواخر الأقسام ومثل له بالاستبراء استبرائي كما أن أنبت مك فإنه مانع من ابتداء النكاح ولو تجدد موجب الاستبراء استبراء على الزواج لم يمنع من الدوام على نكاحها kamar inda muka ambata na uku mani dawami faqab yana hana dawamar abu banda farawa wa huwa muraduhu bi qawli aw awwalin misaluhu at-talaq saki saki fa innahu mani'un min ad-dawami ala al-istimta' ko aure yana hana ci gaba da jin dadi da matar saki afwan bil aqdil awwal da daurin aure na farko wala yamna'u min ibtida' al istimta' istimta' bi aqdin jadid amma wannan zai hana a zai hana a fara istimta'i da sabon aure hmm? ya hana ci gaba na wancan aure amma ba zai hana kuma a sake daura aure da wani ba hmm? na'am sai dai ai shi ma da wani shi ma zai zamanto da wani ai sai da wani إيه؟, إيه ومثل له المؤلف بالطول إذا طرأ على الدوام هل يمنعه كأن, كأن يتزوج أمة وهو فقير ثم يطرأ له اليسار فهل يمنع الدوام على الأخذ الأول أو لا أو ضعين talaka ne sai je ya auri kuyanga ko kaga abin da ya sa zalika ba shi da kuɗi saboda haka aka halatta masa ya auri kuyanga to yanzu sai zo ya samu kuɗi yana aure da wannan to shi yamna'ud dawam dole ya sake ta eh eh <laughs> eh to wannan shine shine wannan shine mahal mahal nazar da kuma misalin sa man sada saidan fil wanda ya farauta a cikin hillu kuma shi ma kansa ba a cikin yana cikin hillu ba muharram ba bai dauki harami ba a harama sannan ya harama da hajji ko umra wa saydu tahta yadihi farauta tana tare da shi <laughs> namun farauta yana tare da shi eh? zai wannan zai hana shi dawam dawam dawam a milkif site eh? da kuma wujudul ma'i ba'da tayammu hal yubtiluhu aw la ka yi taimama ba kai sallah ba eh, sai aka samu ruwa eh eh, eh? na saboda mai tabaki a sabab shi ne kan cewar baka da ruwa kuma sabab ya samu saboda haka don mai za ka warware in haka ne ma kenan sai ku bata sallarsa in yana cikin sallah da taimama sai aka kawo masa ruwa a wannan duk maganar mutane ne da yi ai wannan ma'ana idan wujida alma batsala tayammum ai batsala an ta tayammum ba kai taimama ba ba yana nufin kana da taimama ba taimama ka ta tsaji daga ka samu ruwa a'a to mu ci gaba da abin da yace wannan dai misali ne na to illa ma haka take kamar yadda yake akwai illa wadda take dafi'atun rafi'a akwai wadda take dafi'atun faqat akwai wadda take rafi'a dafi'a ita ce tamna'ul ibtida rafi'a tamna'ul dawa shine ai daga raf'u yana nan sai ta dauke shi ita ko wannan bai ma zo ba sai ta ije zuwan nasa saboda haka addafi'a allati tamna'ul ibtida war rafi'a allati tamna'ud dawa mhm wadafi'un faqat faqat akwai kuma wanda take ne ijewa kadai shine mai hana faruwar hukunci da kuma mai daukewa kadai ita ce mai hana dawamar hukunci to misalan sun gabata a wajen faɗin al-mu'allif bimani in yamna ulid dawami eh, walibtida awakhir al-aqsami na'am sa da ya ce wajibatu zuhur mai bayyanar mai wajabcin bayyanuwa yana nufi cewa ita illa wajibi ne ta zamanto a zahira ce kamar al al-iskar hmm, maye wa da ɗanɗano abinci kaga duwa yana abubuwa ne wanda suke zahirai wala ya juru kaunuwa baya halatta illa ta to koyayya kan riba wal gabab kamar farin ciki da kamar eh, yarda da farin ciki da kuma al da kuma al shi ne fushi wa nahu da makamantan wannan domin alhafi ɓoyayyen abu baya sanar da ɓoyayye ko? to amma za mu sake dawowa akan wannan domin kaga kamar an ce alkali ba zai hukunci ba a wahuwa Gabban, ko? aka ce illar mai ce illar da aka hana shi hukunci yana cikin yana cikin bacin rai hmm? tashwish fil aql to kaga wannan ai abu ne wanda yake hafi amma kuma an yi kiyasi a kansa aka ce in yana jin yunwa ma ba zai hukunci ba <laughs> to ka gani hada min al-umuri al-khafiya amma zamu sake ya ce zamu dawo ga wannan matsalar Mm. na'am ومن شروط الوصل الانضباط نعم a ah, wayannan daga cikin sharadan illa ne za mu yi tsayawa a nan sai mu tashi mm, kai amma dai ana ɗauka za mu kai lati min ajli hal wasfu jara ta hukumin inda kulli mandara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك